بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da fatara ga wata safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijira ta manzon sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na uku ga watan shida shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulogul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na hamsin da uku haka ne ko babul itikafi wa qiyam ramadan babul itikaf wa qiyam ramadan babin da zamu tashi magana akan sa yau babi ne da yake magana game da al'amurra guda biyu abu na farko al-i'tikaf wato ibada ta i'tikaf abu na biyu qiyam ramadan sallan dare da ake yi a cikin watan ramadan abinda babin zai fadakar kenan menene itikafi menene kaɗan daga cikin hukuncin hukuncensa menene kiyam ramadan yaya kuma wani sashi ko bangalori da hukuncin hukuncin kiyam ramadan shi dai itikafi kan alarabce idan an ce al ana nufin al-luzumu fi makanin wahid luzuntar wuri daya ba tare da ka tashi ka kai ka komo ba wannan shine itikafi amma a shari'ance abinda ake kira da itikafi zama a cikin masallaci dan aiwatar da wata ibada sananniya zuwa ƙarshen wani lokaci sananne da mai itikafi ya iyakance shi an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare yarda a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce man kama ramadana dukkan wanda ya tsayawar dare cikin watan ramadana imanan yana mai yin imani da Allah wa ihtisaban da kuma neman lada wurin Allah gufira ba ta taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na sa wanda duk ya tsayawar dare da sharadin mummuni ne shi kuma da sharadin yayi da kyakkyawar niyya don Allah kadai ba dan riya ba wanda duk ya cika wannan sharuɗa ga kiyamul layl to za a gafarta masa abin da ya gabata na sa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ko muttafaqun alai Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi malam ya sa lamba da kasa wajen fassara menene kalmar ihtisa sai ce ai la yad'uhu ila qiyamihi illa sa'atullah ba abin da ya jagorance shi wajen qiyamul layl din nan cikin ramadan sai da'a ga Allah wa ibtiga'ul ajri min 'indihi wahda da kuma nemo lada a wurin Allah din shi kadai ba wurin wani ba fa yahrisu ala zalim da haka sai mutum ya zanto mai kwadai bisa ga wannan ibada bisa ga wannan kyakkyawan niyya wa yusalli salatul khashiina kuma ya zanto yana yin mai sallah sallah irin ta masu khushu'i wa yukthiru fihi min qira'atil qur'an abinda kuma yake bukata ya yawaita karatun alqur'ani mai girma wa tasbih da yawaita tasbihi wal istighfari da kuma istighfari a takaice da wannan hadisi na nuna mana falalan qiyamul layl a cikin wato ainihin watan ramadan وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الأشر أي الأشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله متفق عليه an karbo hadisi daga Aisha Allah ta kare yarda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza dakhala al idan goma ta shigo yace ai al-ashr al-akhiratu abin nufi idan goma na karshe suka shigo min ramadan cikin watan ramadan shadda mi'zara yakan daure wato ainihin izar da an ce izar shine zani da mutum ke daurawa a kugu kun san al'adar wannan garin maza ke sa zani haka cikin larabawa akwai masu haka kamar dai kace yakan daure sa me ake nufi da yana daure sa ko yana daure sa ma'ana baya kusantar iyalinsa cikin goma gari sallallahu alaihi wasallam saboda yana shiga itikafi gaba ɗaya ya tare masallaci ya rabu da duniya da waɗanda ke cikin ta sai dai su masallaci sallallahu alaihi wa sallam shadda mi izara yakan daure wandansa wa ahya laila yakan rayar da daransa wa aikaza ahla ha kuma yakan farkar da iyalansa sallallahu alaihi wa sallam ku tashi ku sallah ku tashi ku sallah ko kana ya biyo ta gidan matansa cikin dare dare yayi annabi ke cewa wailul lil arabi min sharrin qad itaraba sai azaba tana nan dab za ta hau kan larabawa ga wani sharri nan ya kusanto shine tashin kiyama yace a yau ko ka ce alamomin tashin kiyama yace a yau din nan ginin nan ko ganuwar nan da zulkarne ne ya gina dan katangance tsakanin mutane da ya zo majuj a yau an dan bula wani wuri gwargwadon haka sai ya haka da babban dan yatsansa da manuniya kofar da suke daidai haka yake to sun huda nan gurin fa yace man yuqidu sawahibal hujurat wa zai taya ni ya bi gidajen mata da bubbuga musu kofar su tashi su sallar dare wa zai taya ni mi ka matan ya gungusa sadakin Aisha a gungusa sadakin Hafsa a gungusa sadakin Safiya bintu Huyayyi bin Asfar dakin Ummu salima dakin Juwairiya dakin Zainab bintu Jahash man yuqidu sawahibal hujurat sallallahu alaihi wasallam wa zai taya ni kun kusa musu daki su tashi su yi qiyamul layli sallallahu alaihi wasallam ka duba fa matan annabi ne amma ba su tsaya ba sun hakura da addu'ar mijinsu yanzu mijinki ko malami ne wata ba sai ta ce ba shikenan sa shiga ta karkashin addu'ar mala ba wani nan sai kin yi kiyamul laili sai kin yi sadaka sai kin yi karatun qur'ani sai kin yi sai kin yi duk abin da ake bukata nan da Allah ya ce da matan annabi ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i amma da wani sharadi in ittaqaytunna da haka fala tahdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فنيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا باك تيلس dangantaka da malami ko dangantaka da shehi ko dangantaka da wali ko dangantaka da waye ba za ta yi amfani ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu dukkan wanda aikinsa ya mayar da shi sahun baya dangantaka sa ba ta dauka shi ta kai sahun gaba dole sai yayi aiki inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun sakamakon da yake abin da kuka aikata ne ba dangantakar ku da wani ko da wani ba to ga annabi na gargadin matan su tsara su kiyamul lai kai ka taba gargadin naka kai ka ni na taba gargadi wanda ya taba kowa sai bincika wannan ya gani in kana da launin sai ka abin nan in kana himma kuma sai ka kara akan sadaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan goma karshe ta shigo haka yake fa tarar cewa an gafarta masa zunubanka li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima amma tare haka ya tare masallaci duk garanti din da yake da shi na shiga aljanna shine farkon mai shiga aljanna kamar da hadisi ta bata cikin bukhari yace ati babal jannati fa astaftihu zan je kofar aljanna in gonkwasa zan shiga sai a ce man sai ce ana muhammad ni ne Ana muhammad sai a ce bika umirna allah nafta li ahadin da ma kai aka ce mu fara budewa kar mu kuskura mu budewa wani kafin kai zo wuce tare da wannan garantin amma ki kiyamu lalle haka haka ya kamata kenan mu shiga taitaye mu وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف الأشر الأواخر من رمضان an karbo daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace annabi ya kasance yana yin itikafin goman karshe na cikin Ramadana hatta tawaffahu Allah azza wa jalla haka yaci gaba da har Allah ya tafi rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi sannan daga baya matansa ma kuma suka rinka yin itikafi bayan sa wannan ke nuna mana hukuncin itikafi abu ne da annabi ya zance shi kuma duk cikin hadisan da muka zo ba inda aka ce annabi ya yi umarni ku yi itikafi sai dai a ce mana yayi ya lazunta yayi kaza yayi kaza wannan me ke nuna wa ashe itikafi ba tilas bane ba a shari'ance sai dai menene hukuncin sa mustahabbi tun daga shi annabi ya dimance shi yi kuma wannan mustahabbancin na itikafi yakan karfafu ya ƙara haɓaka a cikin watan ramadana musamman kuma a goman ƙarshe a cikin sauran watanni da ba ramadana ba ma ya halatta kai yi tukafi amma a cikin ramadana musamman goma ƙarshe to ya ta'akkadul istihbab istihbabin yakan karfafu ya karfafu ya karfafu haka ake bukata lallai cikin ramadan musamman goman ƙarshe mutum ya samu ya yi itikafi sannan kuma wannan na nuna mana ashe hukuncin yi itikafi hatta mata ma ba a bar su a baya ba gaji annabi ya yi itikafi daga baya kuma bayan ya bar duniya fa matansa sun ci gaba da yi bari in karanta wannan hadisi cikin bukhari ku imam al-bukhari ne ya babi cikin littafin sa sahih al-bukhari a babul itikafi cikin kitabul itikafi yace babu atikafin nisa'i babin da yake magana dangane da itikafin mata sa iya yi ko ba za su yi ba قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كنت عائشة الله سكاري دا أقريتها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi tsira da mutum Allah ta kasa gare shi ya kasance ya takifu fil fil ashr al awakhir min ramadan yana itikafi a goman karshe na ramadana tace fa kuntu adribu ni da kaina nike masa bukka a cikin masallaci wannan ke nuna ya halatta mai tikafi ya yi bukka a cikin masallaci ya killace kansa dan kar masu surutu da kai ku ce su dame shi sai dai in za a yi sahu sai nan da bukkar ya ajiye gefe guda don an yi sahu an gama sallah kowa ya tashi jama'a kuma ba zai shiga tikafi sai ya matsa wurinsa ya kewaye kansa da wani gado ko wani zani ko wani kyalle ya dai wani tanti na kansa ko wata khaima ta kansa wannan ya halatta a cikin masallaci aisha ce na kasance ina masa khaima dinsa fa yusalli subha sai ya sallan asbahi sun mai da dukudu sannan ya shiga wannan ke nuna lokacin shiga itikafi shine bayan sallan asbahi bisa da zance mafi inganci dangane cikin bukhari waɗansu malaman na nuna bayan madoya amma dai zance mafi inganci annabi in zai shiga ya kan masa kayansa ya saure kayansa da duk abin da yake bukata zuwa masallaci yo menene da shi sallallahu alaihi wasallam asuwaki ne butan alwala da <laughs> sallallahu alaihi wasallam ba katuwar da ka bace da ke cike da kaya sai ya je masallaci sai ya sallan asuba da mutane yana gamawa ina bukkar da Aisha ta yi ga kan gurin sai ya shige ciki ya shiga itikafi kenan in kuma zai fita tun da galibi goma sai yake yi da zaran an ce an ga wata yau ba yanzu an yi magariba ba ana ganin wata kafin ko bayan magariba ne kafin ai sallah ko bayan sa ne kafin ai sallah to da an yi da an yi da an ce an ga wata na karamar sallah to shikenan ba zai fito ba sai ai sallah magariba ana fitowa shikenan ya fitar da itikafi kenan ba sai ka tsaya wa ta gari da sahu ba ranar idi wa ya wa ya saka ya galibin masu itikafi sai yake sai da safe kuke tafiya gida wani ma sai idi zai zarce daga nan wurin dan zafin kai idi zai tafi ba zai je gida iyali su gaishe ba sallah ce tunan ramadan kake yi da shi ya riga ya wuce cikin shawwal kake tun daga nan an ga wata ramadan ya riga ya wuce yanzu abu kake shawwal da za a haifi jariri bayan ganin wata din nan wannan jaririn dan watan shawwal ne ko dan watan ramadan ya riga ya wuce wani ita kake kike koyo ko kuma da goma karshe kan niyyata kuma ta riga ta wuce <laughs> fa yusalli subha thumma yadkhuluhu aisha tace fasta azanat hafsatu aisha ta an an tadriba sibaan sai hafsa ta nemi izinin aisha cewa yau dai duk da ke ce zaki je ki masa saima bal ni ma in dana yau ni zan je in yi wa annabi saima din sa bukkar da zai shiga fa azinat laha sai aisha ta ba ta izini fa darabat khibaan sai ta je ta yi wannan saima din falamma ra'athu zainab bintu jahash darabat khibaan akhar da Zainab ta ga wato gashi wannan ta ji ta ita wata din sabuwa nan falamma sallallahu alaihi wasallam annabi ya waye gari ra'al akhbiyata sai ga bukkoki cikin masallaci sai ce ma haza me wannan menene wannan fa sai aka ba shi labari فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ce albirra ترون بهن يجي cewa sahabbai yanzu kuna tsammanin wannan aikin kirki suke ne ba ta ko ba kishi bane ba neman lada ne ko kuma dai kishi ne da tashin tashina fa tarkal itikaf zalika shahr annabi ce to in dai haka ne ma itikafin wannan watan na fasa thumma atakafa ashran min shawwal sannan sai itikafin sa wato a goma na a goma a kwana goma cikin watan shawwal sallallahu alaihi wasallam wato kenan lokaci mafi dacewa wajen shiga itikafi shine mutum ya shiga bayan sallan asuba lokaci ko mafi dacewa wajen fitowa shine ya fito bayan sallan magrib an gane ko sannan itikafi maza na iya yi mata na iya yi su mata abin da ake so in za su yi itikafi sai to namiji ma an ce ya buka ballantana ko mace min babu aula kenan kaga barci ba zai kama ta bai kasance tana barci a ka cikin masallaci ya kamata tana cikin bukkarta in ta ce wannan babu gobe to shine malami suke cewa tare da wannan halaccin duk da haka ba za mu bada izini ko lasisi ko certificate da mata cewa ku je ku yi tukafi ba sai in mun amintu da cewa fituna ba za ta faru ba sai in mun amintu da cewa matan nan tana da tarbiyyar addini in muna da wannan garanti din na fitina ba za ta faru ba fitina shine ta kudon maza da mata kowar ba ta yawa ba tana can gefe guda tsakanin ta da maza da nisa ta yi ta yi bukarta kaga wannan ba za a hana ta ba kuma an riga an san mai tarbiyya ce ba wanda tana yin digami ba dandanan za ta canja alwala dandanan za ta canja alwala dan ta ga mutane kaga wannan sai a kore ta a ce koma gida an gane ku duk in in dai in dai ba fitina a ciki to za a bar madafi in ko akwai fitina aka hango sai a dakatar saboda malamin suka kawo wannan suka ce li anna hunaka qa'idatan fiqhiyatan taqul dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ka'ida ce sananniya wurin malamai cewa dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih kare barna shi shari'a ke baiwa muhimmanci sama da jawo amfani idan dai itikafi akwai amfani za ta samu lada amma kuma fitananniya ce ana jin tsoron za ta haifarwa da maza mai fitina haifar da fitinan nan ko barna ne to yanzu mu hakura ta samu lada ko da barnar za ta faru ko mu kare barnar za ta faru ko da ita za ta hasar lada yi gafi wanne bi a kare barna din dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih wa anha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ta kare da a gare ta haka ne ko أنها قالت تاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه tace idan annabi ya nufin yin itikafi yakan yi sallar asubahi dai a masallaci daga ya gama sallah kuma sai shiga wurin itikafin sa mu'takaf yani makan al-itikaf kenan متفق عليه وان حديث امام البخاري ده امام مسلم muslim da sun rawaito shi wa na da abin nan mata kuma ya eh, eh. eh. wannan sosai mata na zuwa na zuwa sallan yi masu zauna kwanaki goma an yadda ta sallan ka koma gidanta shi ma kenan zai ba wani problem kwarai da wannan gaba daya abin da shari'a ta ce dangane da zuwan mata masallaci annabi ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah bayan Allah mata in za su je masallaci kar ku har ma akwai hadisin da yake cewa idan ɗaya daga cikin ku matar su ta nemi izinin su za su je masallaci to kare hana ta da zaran ta ce za ni ko ina kana da daman ka ce kar ki je ko ki kaza ko ki kaza amma za ni masallaci baka yi ta baka ce ba za ki je ba sai ta je annabi ya hana kai sai baka da wannan damar dan ma ka suka san wannan hadisi na aiki ga uku yana nan kuma hadisi da ga Umar dan Khattab ne ko wani daga cikin sahabbai matarsa kullum bine bine za ni masallaci shi ko baya san ta kuma shi ya san asiriya ba zai iya hana ta ba dare nan da aka je masallaci sai riga ta dawowa da aka yi sallah sai ya koya a wani lungu da take biyowa tana zuwa sai kai mata takka ba ta san ne ba da ya canza kama ta fita Abuja yana binta da kyar ta sha gida aka waye gari shiru ba ta je masallaci ba aka san shi ah yau ba za ki je masallaci ba ne ta ce habba da muna zuwa masallaci lokacin annabi na dare duniya na kwance amma nan wani biyu da kyar na sha sai kale da bai zo ga wannan yi ba ta yi kirkije ba ya san hadisi zai abin da nan amma wannan hukunci ne tabbatacce har annabi bar duniya bai hana mata zuwa masallaci ba aisha take cewa daga baya da annabi zai san abin da mata za su farar na barna daga baya kila da ya hana su zuwa malamai suka ce ke kika ce kila da ya hana su zuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ba in ma annabin bai sani ba Allah bai san zai faru ba in Allah na san ya hana ba sai so da wayi ba kan annabi ya hana ai annabi bai san dujal zai zo ba tunda ba lokacin sa zai zo ba amma da haka Allah ya labarta masa bai san kaza za ta faru wani da kai labarta masa tun da hana ba wannan isi ya rage ne ita aisha ta gama ta za su yi sallati sun da ta'addo suna abubuwa da bai dace ba ce da annabi nan da ya hana amma ya bar duniya bai hana ba za a iya hana ba da haka idan mata za su je kiyamun laili ba za a hana su kuke ba za su je su yi sallah sawan farilla za su je nafila za su je kiyamun laili suka ne suke son je su rayar da dare mutum ba zai hana su sai dai su gane tafiya kiyamul lail din nan mustahabi ne idan miji ki da dare kuma ya sai karki je ko ina yana da bukatun ki wannan kuma wajibi ne ke ko ba za ki zo kawai ki kyale wajibi ki tafi neman mustahabi wajen neman gira ba sai an sai ba an gane wannan da kyau ko وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان مغتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري وأن ما دعاية أكبر الله تدار الدعاية كذوب مهمة ثلاث ماتا wani namiji bai rusu wani hadisin ba cewa sai mace aisha take ta da fa'idojin da ke cikin sa na hukunce hukunce inda mace ba za ta yi karatu ko ta ga yake ne ya wazi hadisi wannan Aisha take cewa in kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take wallahi annabi ya kasance la yudkilu alayya rasa yakan shigo min da kansa wa huwa fil masjid shi yana daga cikin masallaci sai miko kansa wajen masallaci cikin daki na ko gidana fa urjiluhu sai in taje masa kansa in yi masa kum sallallahu alaihi wa sallam abinda take nufi ka san gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan da Aisha take din a hade yake da masallaci katanga kawai ta raba su to za ka sai annabi ya kofa ta ta musamman ta yadda daga cikin gidan ba sai ya zaga wata kofar gidan sannan ya fito ya shiga masallaci ba daga cikin gidan sai ya bude wannan kofar kawai sai ga shi aina sai daga cikin masallaci to yana itikafi cikin masallaci nan wannan katangar ɗakin aisha ne idan yana sa a taje masa kai ya riga ya abin nan kansa dai ya birkice an kwana biyu sai ya kwankwasa kofa gongon gongon sai aisha ta bude sai ya mika mata kan ita tana daga cikin gidanta shi kuma yana daga cikin masallaci sai ta taje masa kai sai kuma ya dawo kansa cikin masallaci to malamai suka ce me wanda yake nuna wa kar ka dauka itikafi gudun duniya ne ka dauka ba a wanka ba a tsafta ba za ka zauna bakin ka na wari cikin masallaci ka ci albasa ka bata kayan ne wannan duk ba ba ba wannan baki ne zuhudu ba wannan kazan ta gida za sa tufafi masu kyau zaka ka taje gashin da annabi na ita kafi amma bai manta da taje gashin kai ba makwara na tsafta kina kuma wannan ke nuna kan annabi da gashi ko babu kenan da gashi a sai yin aski kwalkwabo in ba lokacin aikin hajji da umara ba shi kuma gida a cikin zaman kanta sai fa idan mutum yana da ciwon ne sai yadda gashi aka zai cutar da shi sai dai aski amma matukar lafiyar ka kalau ba aikin hajji ba umara ba wata larura ba ka aski gashin kai gaba daya annabi ya ce wannan sufar yan bid'a ce khawarij waɗansu masu zafin addini da annabi ce in ka ga sallar su zaka daina taka ka ga azumin su ka daina naka ka ji karatun su ka daina naka amma suna fita daga cikin addini irin yadda kibiya ke fita idan an daga cikin kwari kaga ba za su dawo ba kenan yace to sune za a gansu matasa ne masu zafin addini amma ba su da ilimi yana daga alamar su suke kawo ne su wani da kyau yasa eh, shehu usman ibn fodiyo ya faɗa cikin littafin da ya usman ibn usman ibn yace ash-sha'ru fi zina wa tarkuhu sunnah wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma yace gashi aka ado ne barin sa kuma sunna ne in baka aske shi ba kenan yace aske shi ko bid'a ne ko mummunan hali ne bai kamata ba dan ka da larura ko kare tare ne nan sanda sun ce sai kai kulko ba ya da rabi ta aske ma da kariya sai dai babu laifi sai dai babu laifi a aske gaba dai shine laifi amma sai dai babu laifi hadisi ko Aisha take cewa dukan sai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da yana nuna hukunci hukunce hukunce itikafi kenan kuma haka mai itikafi dan matarsa ta taba shi wannan bai lalata masa itikafi ba taba jikinsa kawai sai don ba inda ta je masa kai ba tare da ta taba jikinsa ba yana daga cikin hujjar malami a nan gurin an gane ku ta ce wa kana la yadkhulul baita annabi baya shiga gida yana cikin itikafi kawai ya garda ya tafi gida illa li hajatin sai in bukata ta kama ta shiga ban daki idza kana mutakifan matakar da ya kasance mai itikafi to baya zuwa gidan sai in bukata ta kama da ya zo yayi wannan bukatar sai kuma ya koma masallaci sallallahu alaihi wasallam mun muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito wal lafzu lil bukhari wannan lafazin da imam al-bukhari ne na'am wa alaikum salam eh wajen falala wannan tambaya ce mai kyau an yi magana cewa ya halatta mace ta je masallaci ta yi sallah ta farilla ko ta nafila ko to amma wai wanne ne yafi mata ta yi sallah a gida ko a masallacin tabbas ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallar ta a gida ta fi lada sama da ta je masallaci sallar ta a gida ta fi lada sama da ta je masallaci in ta ce za a je kuma ba za a hana ta ba lokacin annabi suna tura masallaci bai taba hana su ba har kuma magana yadda sahu zai kasance sahun maza a gaba sahun mata kuma ina a baya kuma lokacin annabi ko da irin wannan hijabin wannan labulan da ake sawa a kare ba a kare ba illa iyaka waccan ko ba an san galibi na wajen mata suke na suke shigowa sai a bar musu kuma duk sahun baya an san su ne ko wanda namiji zai zo masallaci dama adadin masallaci ko wace unguwa ai za su iya gane cewa ga minimum number na masu halartar masallaci kila ba ma wuce mu 30 20 mazaje goma kuma mata kenan to da ma riga an sani wannan number din kuma dama kowa lokacin annabi kowa na tarbiyya ya zo masallaci da wuri ba raka an karshe zai zo da da kyar ya samu ba a kowa yana da san ya zo da wuri da haka maza sun gama zuwa sannan mata su zo da baya da sun zo kuma sai su tafi su sahun maza na karewa sai na mata a bayansa kuma ba tare da an sa wata katanga a tsakiya ba ba tare da an sa wani labule a tsakiya ba duk haka aka zauna kuma karewa ma har akwai wanda suka shiga musulunci don su ga mata fa kawai munafikai kenan suka ce la ilaha illallah da idan an zo sahu ba sa zuwa sai sahun karshe idan aka ce Allahu akbar aka yi ruku'i sai mutum ya ware kafar sai lai koyar da garin mata har kawai Allah ya ce walaqad alimna almustaqdimin minkum walaqad alimna almustaakhirin mun san wanda suke zuwa da wuri dan su sallah ka kawo su mun san masu zuwa sahun karshe dan su kallon mata ka kawo su Allah ya ce duk mun san da su annabi ya faɗi wannan cikin hadisi tare da haka ba cewa matan ku daina zuwa wadanne yau sai dai aka ce ku maza ku rinse idan ku ma mata ku rinse idan ku qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum me yasa aka ce ku rinse idan ku ba dan sun fito waje ba za a ce ku rinse idan ku ko fuskar suna bude kenan da fuskar suna rufe da shi ake rufe idan ka ai za ta gani ba kenan amma da fuskar suna bude ko ina sun rufe jikinsu in ban da fuskar tafin hannu sannan kuma sun fito waje don haka sai aka ce to kai da sai daga annabi sai in za ku zauna kan titi ku biyo titi haƙƙinsa yana daga cikin haƙƙin titi ghadul basari rinsa ido kai kallaci kowa da kayan mata kallo na kitibus ba nan ne ba daga nan suka kautar da kanka har sai ka tabbatar ta wuce wannan fa har a jahiliya larabawa na ɗauka wannan a matsayin karamci an tara ibn shaddad al-abasi yake cewa wa abuddu tarfi ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma awaha yace rinsa ido na nake idan makwabciya ta ta fito ba zan ƙara bude ido na ba sai na tabbatar yanzu ta yi kwana a jahiliya ba a haka ciki wa alaikum salam sai eh. abinda aka fi so kenan ita tsayon daren ba ta ba wajibi ba ce musahabi na ana kwadantar da kanni wa anha qalat an karbo daga Aisha ta ce as-sunnatu 'ala al-mu'takifi an la ya'uda maridan wa la yashhada janazatan ko jinazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiruha wa la yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhu wa la tikafa illa bi sawmin wala tikafa illa fi masjidin jami' rawahu abu daud wala ba'sa bi rijalihi illa anna ar-rajiha waqfu akhirih an karbo daga Aisha ta ce wato wannan cikin magana take nan ba maganan annabi bane Aisha ta ce as-sunnatu ala al-mu'takif abinda yake sunna ga mai itikafi Allah ya auda maridan ba zuwa dubo mara lafiya kana itikafi an ce wani ba da lafiya ba za ta ce bari je in dubo shi an gane ko sai fa a masallaci ake diyarsa da ana diyatar marasa lafiya a masallaci to wannan ba zuwa za ka zauna ba in ka wuce ta wajen assalamu alaikum ya aka da jiki ba ka zauna ba wala shahada jinaza ba zai je abin da gawa da shi ba ko yi mata sallah wala ya mata maratan bai yi kafi ba zai shafi mace ba shi da niyyar shafi mace da nufin ya ji daɗi amma ita ta shafi jikinsa wajen taje masa kai irin yadda Aisha ta yi wa annabi kamar masu ta za ta taje ma kai babu laifi wala yakhruju hajatin ba zai fita ba dan wata bukata illa lima la budda min wala yubashiruha haka ba zai shafi jikin mutum ba zai ba zai rungumi mace ba kenan wala yakhruju hajatin ba zai fita ba dan wata bukata illa lima la budda min sai da abin da ba makawa kila sai ya fita wala illa bi ba inda za a mutum yayi tikafi sai da azumi wala tikafa illa jami'a ba a yin itikafi sai a masallaci na juma'a kuma wannan duk maganganu da kun su Aisha ce ta fade su ba hadisi ne marfu'i daga annabi ba bisa zance mafi inganci malik rawahu abu daud imam abu daud da rawaito wannan hadisi wala ba sa birjalihi wanda suke marwaita hadisin duk babu zalishi yana iya karban riwayar su illa anna rajiha waqfu akhirih sai da suka ce karshen sa mawqufi ne zance mafi inganci duk hadisin ma mawqufi ne Aisha ta fade shi kuma wannan lafazin a na bincika dan in ga ingancin sa sai na samu wani lafazin da yake makamancin sa amma akwai dan bambanci cikin waɗansu jumloli wanda na samu makamancin sa ruwayar baihaqi al-imam al Aisha take cewa wa sunnatu fil mu'takifi kaga bambancin akan al-mu't alal mutakifi sunna ga mai itikafi Allah ya faruga illa lil hajati allati la budda minha kar ya kuskure fita sai fa in wata bukata wadda ba makawa ya fita wala ya udu maridan ba zai je duba mara lafiya ba wala ya masu muratan ba zai shafi mace ba wala yubashiruha ba zai rungume mace ba wala tikafa illa fi masjidi jamaati ba a itikafi sai a masallacin da ake sallar jam'i ka ga bambanci wacce yake da zai a wata sallah juma'a nan za ku gane abin da yake haifar da safari tsakanin malamai wanda suka sarƙanta sai masallacin da ake juma'a wancan hadisin ne wanda suka sarƙanta sai masallacin da ake sallan jam'i wannan ne nasu an gane ku wa sunnatu fi man itakafa tace sunna ne ga mai itikafi an ya suma yayi azumi to wannan riwaya sahihiya ce wannan riwaya sahihiya ce ko da cikin littafin irwaul ghalil bi takhrij min hadis manar sabil yazo shine jerin hadisi na 996 shek nasir galbani ya bayani kansa dangane da sa to kaga nan gurin abinda wannan riwaya take nunawa mai yi tikafi dama ba zai fita ba sai in wata bukata ta tilas dai kenan mai yi tikafi ba zai ji dowa da lafiya ba mai yi tikafi ba zai shafi mace ko rungume ta ba mai yi tikafi kuma ba zai yi tikafi ba sai a masallaci na jama'a to cewa sai a masallaci na jama'a akwai sabani kan wannan matsala ubangiji ta ala ya yi idlakin masallaci wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود wato masu dai itikafi galibi suna yi ne a masallaci a masallaci haka Allah ya to wannan riwaya da tace masallaci na juma'a da haka sai waɗansu malamai suka ce dole sai in masallaci na juma'a ne suka aka ce saboda me suka ce saboda shi mai itikafi zuwa sallan juma'a wajibi ne akan sa itikafi fa mustahabi to idan yayi a masallacin da ba na juma'a ba ranakun itikafin kuma suka dace da juma'a ya zai idan ya fita ya tafi ya rusa kadar itikafi idan ya zauna ya ki zuwa juma'a kuma ya tagala da musahabi ya kira wajibi da haka tun farko gari ma ya kasance a ina zai yi a masallacin juma'a sai da ba wata juma'a za ta zo ballantana ta bukaci fitar sa dama a wurin da ake juma'a yake ba ya da matsala haka waɗanda suka ce dole sai a masallacin da ake sallar jam'i dan masallaci in ba a salloli guda biyar na jam'i to sallan jam'i wajibi ce bisa zance mafi inganci to in za ka fita ka tafi jami'i kaga ka kare kaidar itikafi in ka tsaya baka je jami'i ba kuma ka shagala da mustahabi kuma ka kyale sallar jami'i to akwai maganar waɗansu malaman ma da suka zafafa da yawa suka ce shi itikafi ma gaba daya ba a yi su sai a masallatai guda uku nan masallacin makka masallacin madina sai masallacin kudus masjid al-aqsa kira sai duk inda kai itikafi ba nan ba za mu akarka ce maka yi itikafi kuma suna da hadisi akan haka annabi na cewa la tikafa illa fil masajidis salat ba itikafi sai a masallatai guda uku nan masallacin maka masallacin madina da masjidul aqsa da ke kudus to amma sauran malamai da suka ce ana iya yi a masallatai suka ce wannan hadisin mun ji ya inganta a sallama ya inganta amma abin da yake nunawa mafi kamalar itikafi shine itikafin da aka yi a wannan masallatai guda uku kamar da annabi ke cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yaqibul nafsi dayan ku ba zai yi imani ba har sai ya sowa kansa irin abin da yake sowa dan uwansa ba sai ya sowa dan kansa irin eh, dan uwansa abin da yake sowa kansa to da a ce mutum zai zama kishiyar haka ya sowa kansa alkhairi bai sowa dan uwansa ba zaka ce ya fitar da musulunci amma zaka ce bai da kamalar imani da haka hadisin na kore kamalar imani ne baya kore asalin imani gaba daya to sai suka ce wancan hadisin ma yana kore kamalar itikafi ne baya kore itikafi gaba daya kamala yake korewa la tikafa kamil la tikafa afdal wa la tikafa ashraf wa azamu ajran illa lil masajid salas sai zan to sauran itikafi a wurin yana da lada amma ladan bai kai ba ga wanda ya masallacin makka ko na madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko masallacin kudus ina fatan kun fahimta da kyau to gaskiya wannan magana tana da karfi kusan duk fatawar da nake barwa akan ta nake tafiya wancan kuwa sun shafi nasu bin albani da almajiransa gaba ɗaya ta kaf a nan haka suka tafi suka ce duk inda kai itikafi ba san ba ba wannan su shek bin ba su shek salih bin usaimin suka ce a kamilin itikafi ake nufi su da sauran malamai saboda haka wanda yake san fatawa mai zafi sai da kyautar wanda yake san mai rango mai ala kulli halin ita mas'ala ta ilimi ba ma cewa wani kaza wani kaza wani kaza amma abin da duk kaga dalilan wani da na wani kaga wanda ka fi nutsuwa da shi ba san rai ba wani nake ganin ya fi karfin dalili shi kenan sai ka bi ɗayan ba sai ka aibata masa ba yanda ba a aiki da ilimi ne sai ka ga wai idan ka kama fatawar wani ka kyale ta wani to kamar ka zagi wani kenan ba wani cin mutunci ko zagi yadda yau za ka karɓi fatawar wani kana ganin ta fi gamsuwa da ita saboda ta fi dalili gobe in ka ga kuma a wata mas'alan ta wani ta fi dalili kuma sai ka karfa shi kenan cikinsu su ba wanda Allah wai da bi cikin malamai wanda aka yi bi shine Allah da manzansa magana ta ta kare kun gane da kyau to dan haka dai wannan shine matsalolin to maganin cewa mai itikafi fa lalle ya azumi dole ne mai itikafi ya azumi ko ba dole bane ba wannan matsala ce da aka yi sabani sun ce dai kai sharadin itikafi lalle ai a masallaci wannan ya zama tilas kai sharadi ne mai zaman kansa sawa'un sun yi sabani kan masallacin juma'a ne jam'i ne masallacin guda uku ne an da ce dole sai da a masallaci da haka ba a yi itikafi a daki ba a yi a kuri da gado ba a yi a falo dole itikafi ta je ina masallaci wala tu basu ruhunna wa antum akifuna fil masallaci dole sai a masallaci wannan sharadi na biyu na farko kenan na na biyu daga cikin sharuɗa shin dole ne sai mutum ya yi azumi ko ba dole bane mas'ala ce da aka yi sabani al-imam malik ibn anas da Abu Hanifa suna ganin lalle mai itikafi yayi azumi amma annabi babu inda ya zanta cewa mai itikafi dole sai ya azumi suka ce galibi abinda za ka kalata annabi na yin itikafi yana itikafi a cikin Ramadana wanda dama akwai azumi a bakin to amma ga hadisi ya tabbata cikin Bukhari annabi ya yi itikafi cikin Shawwal amma ba a ce ba ya da wajibi da ya dauka da sahabbai sun faɗa bugu da ƙari akwai hadisi cikin bukhari umar dan khattab ya zai cewa annabi na yi kance tun lokacin jahiliya cewa zan yi itikafin dare ɗaya a masallacin maka mai alfarma yanzu da na shiga musulunci bakantan itikafin nan na in je in yi ibadar dare ɗaya itikafin dare ɗaya ya halatta kuma annabi ce awo bi nazari je ka cika bakantan ka kaga zai je itikafin dare ɗaya to akwai na. ba mu. da a ce itikafi baya yi wasu da azumi sai annabi ce ayya to tun da dare ne yanzu kuwa dare ba a yin azumi sai dai kai da rana a madadin dare tun da rana ne zaka damu damun yin azumi amma annabi sai ce aufi bi nazari hadisin yana da cikin bukari da haka mai itikafi idan yayi azumi fa biha wa ni'mat in bai azumi cikin itikafin sa ba itikafin sa kuma yayi abin da ake bukata in kaji da masallaci ka shagalta da zikirin Allah da yawaita istighfari da karatun Qur'ani da halala shin za ka iya karatun littafin fikihu littafin hadisi waɗansu malamai suka ce ba za ka yi ba ibada za ka tsaya tsantsa ba neman ilimi ka jibin zai ibada fiki waɗansu suka ce in littafi yana da alaka ta addini kai tsaye kamar tafsiri kamar fikihu kamar hadisi kamar tauhidi ka gana da alaka da addini kai tsaye za ka yi amma na hau da sarfu da balaga da adab da arudi da wacin ce wannan ai ba su da alaka ta kai tsaye da addini da haka ba za ka yi su ba sai ya ajiye su gefe guda dan wannan ba ba abin da a ciki to ballantana kuma yace zai karanta jarida ai ba shi ba karanta jarida ba shi ba sauraron BBC sai ya fito na'am yi amma ba ku ce idan annabi idan bai daidai ba annabi zai kyale shi na'am da magariba ya alƙawarin dare ɗaya din ai a wancan ana maganar shiga da asuba in za ka yi kwanaki amma ai za abinda mai littafin bai faɗakar ba kenan amma shi itikafi menene mafi karancin lokacin sa a malikiya da yawmun walaila dole ne itikafi ya kasance ya kai dare ɗaya da ne ɗaya wannan a malikiya ta kenan amma wani hadisin na Umar ya rushe wacce maganar kenan tun daga shi ya yi dare daya kaga bai maganin yini ba kuma annabi ya tabbatar da shi ya ce auku bi nazari to zai fata da limani ma ce idan kai idan kai niyyar itikafin awa daya ya halatta ka shiga masallaci da nufin zaka yi itikafi na awa daya minti 60 <laughs> eh yi dadewa cikin masallaci ta yayi ka lizanci masallaci kuma ka da tun da ba da ake so kuma shikenan yayi amma malam wacce matsalar ta azumi hmm. wannan da annabi sallama ya ya fata ya ce eh, zai biya cikin shawa abin da aka mutu hadisi hadisin bai kanta da mu bai yi ba bai kanta da mu yayi ba eh to an sai mu gina abin tuna a yadda za yi ki a dan me za mu gina yanzu da bai yi itikafi ba kuma zai yi azumin na Ramadan ko ba zai ba da bai yi itikafi ya yi azumi ko bai ba ashe azumin baya da alaka da itikafi azumin daban itikafin kuma daban a to kuma ne shine rashin hujja <laughs> shine rashin hujjar kenan an gane ko wa an ibn radiyallahu anhu an kai wa hadisi daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal laysa 'ala al-mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu ala nafsi annabi yace shi mai itikafi ba tilas bane yayi azumi sai in ya ga dama ya lizantar wa kansa wannan hadisin da ya inganta da ai an huta ba ma hadisi na zaifi rawahu ad-darqutni wal hakim war rajih waqfuhu aidan yace darqutni da hakim suka rawaito amma dai rajihin magana maganar Abdullahi dan Abbas sai ba annabi ne ya faɗa ba tare da haka ma dai zaifi ne mhm. da an mafi karancin kwanakin kwana goma zuwa kwana ashirin annabi ya yi kafin kwana ashirin saboda kar mu ce mafi yawan ta wata daya wata biyu wata uku kaje kaje kuma ka shiga kafi ka zalunci matan ka wajen musahabi kuma ka kyale wajibi kenan an gane ko dai idan mutum ya bude wannan kofar to kuma sai sufaye su da su to ka kalwa ta halatta eh, kuma wata barna kenan za ta fito sabuwa na wata guda sai ta yi wanda ba da iyali ba ta kafi na wata guda ya halatta وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام wato waɗansu sashi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna musu daren sa kadar cikin bacci wato a mafarki kenan fi sabail awakhir an nuna musu cewa daren sa kadar na ago a bakwai din karshe ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah ta da mutum Allah tabbata gare shi yace yace da su mai a ara rubuyakum qad tawafa'at fi sabail awakhir yace lalle ina ganin mafarken-mafarken da kuka yi game da dalilin sa kadari ta dace da goma da bakwai din karshe din nan ma'ana abinda aka nuna muka cikin mafarki din nan haka ne da ta kadari na zuwa a bakwai din karshe fa man kana mutaharriyaha duk wanda yake son ya kinta ta dalilin ta kadari falli ya taharraha fi sab'il awakhir to ya neme ta a bakwai din karshe na ramadan muttafaqun alai wannan hadisi imamul bukhari da imamu muslim sun rawaito shi annabi na nuna mana a cikin bakwai din karshe za a nemo za a binciko daren lailatul qadri wa an muawiyata ibn abi sufyan radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر ليلة السبع وعشرين an karbo hadisi daga Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lailatul qadr fa dare ne na 27 shine rawahu abu daud imam abu daud ya ruwaito war rajih waqhu wadanda suka ce ce an yi sabani dangane da cewa wani dare ne daren lailatul qadari har magana 40 daga maganganun malamai awrattuha fi fathil bari yace gaba daya na kawo su cikin littafin fathul bari malam yayi lamba daga kasa yace qala hafiz ba da sardiha ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari bayan ya jiro waɗannan zantuka na malamai yace wa arjahuha kulluha mafi rinjayen duka zantukan nan annaha fi witril ashr al awasir daren lailatul qadar dai tana cikin mara na goman karshe mara ko shine daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara wa annaha tantaqilu kama yufahamu min hadith al-bab kuma daren al-qadr tana iya canjawa wannan shekarar kila ya zanto daren 21 ne wata shekarar daren 25 wata shekarar da bakwai wata shekarar da uku wata shekarar da tara tana iya canjawa kama yufahamu kamar da ake iya fahimtar haka din min hadith al-bab a hadisin da ke cikin wannan yana nufin hadisin da ke cikin bukhari wa inda sai dai galibin malamai sun tafi kan cewa fa daren lailatul qadar din nan mafi tsammanin lokacin da ake mata shine dare na 27 dare na 27 kun gane ko wannan hadisi na babin da yake cewa daren 27 hadisi nan da imamu nawawi ya inganta shi cikin littafin sa na majmu haka imamu shaukani ya ce rijalul rijal rijalu dan dane da daren lailatul qadar maganganu kan akwai su kan cewa daren 21 ne ko da uku ko da biyar ko da tara ko da bakwai duk waɗannan akwai maganganu akai amma imam shafi'i ke cewa shi a fahimtar sa annabi ya rinka ba da ansa ne gurgurdo yadda aka masa tambaya mai tambaya ne zai ce ya dare da kadar ko yana zuwa da uku sun ce kwarai zai iya zuwa da uku wani wani zo zai iya zuwa da uku ce kwarai take iya kuma zuwa da uku ma'ana dai abin nufi yana zuwa a wannan shekara a wannan daren a wannan shekara a wannan daren wannan shi yasa aka samu bambancin ruwaya ne tunda duk hadisan da suka zo na 23 da 7 da 5 da da nawa ne dukkanin su ingantattun hadisai ne to amma dai ubangiji ta ala ya boye dara da kan annabi ya sani aka mantar da da goma karshe da mun shike na ya riga ya tare a masallaci kaga idan kai kiyamul laila dukkan goma karshe kana da tabbas din ka samu ne da ka daga amma in zaka yi yau ba zaka yi gobe ba ka ita iya daren da ka bari ba kai ba ita ce lalatul qadr amma in kana so ka more sai ka duk goma karshe kan sai ka shagaltu da ibada da kiyamun laila karatun qur'ani istighfari ayyukan alkhairi da sauransu wato wannan na bani ko ina zuwa wannan zai baka sha'awa yadda zaka ga mutane alhamdulillah yanzu akwai farkawa wajen wannan wajen yawan karatun qur'ani kiyamun laila da sauransu to waɗansu ababai ma da za ga hatta mata suna yi a waɗansu ruka kamar yadda muke goma karshe cikin ramadan da azumi a maiduguri za ga waɗansu mata kuɗinsu suke zarewa su rika dafo abinci suna kawo masu tukafi a masallaci kudin su suke zarewa wuri na gogar wuri su dafa abinci su yi kaza ko waɗansu bayan sun kawo masu itikafi cikin dare kuma su kawo na buɗe baki ga wanda yake a masallaci kowa ya yi nasu duk wanda ba da hali zo samu abin ishar ruwa to ka gaskiya wannan abin farkawa ne mata da aka saba ana liƙe ana tashewa gaban mai kudi makaɗi ana zuba masa ana masa far wa'ai girgije na nerori wa zubiya. ka ga wani girgizan wazo biya in banda wahayin shedan to kaga har za a zo ana wannan kaga ai ba karaman abin nan bane ba da haka lalle ne a karfafu jama'a wajen rayar da wannan ayyuka na alkhairi me kake so ka ce mai tsaka eh yau din nan yanzu lokacin da muke ciki na karfe 8 saura minti 5 na alhamis sunan shi daren juma'a ka fahimta ko

wasu kuma suka ce a idan an yi azumi gobe an yi azumi ashirin da bakwai shi ne dara ashirin da bakwai amma an sa na bayar wanne za ka wanne take nufi ta fahimta ai tambayar sa clearly take a sarari wannan daren da muke ciki daren wanne ne na kalla agogo na ce yanzu da zaka ga saura minti biyar ne yan saura minti hudu yau muna laraba gashi kuma takwas da rabi da yau muna alhamis kai takwas na dare saura minti hudu wannan daren da muke ciki sunan shi daren juma'a daren da wata gari juma'a ranar ta za ta fito ina jin wannan auzahu min ash-shams bi wajhi dalila har ya fara na fitowa lokacin azhar wannan zancen an gane ko a sai da je bukhari na koma ara ara ru'yakum sai da je bukari shi zan amma wajen uru wannan haka yake amma a raru ya kuma na kuma cikin bukari na gaishe haka me kace eh. eh eh amma ka haramta kan kalada mai yawa tunda annabi ya ce ka raya goma ka ce gaba daya ba ran ko ran da yaran kai ba aiki aka ce kai ba amma kana da tabbacin ka dole ka tabbata an karba ta iya wa daren ya zo kuma yi amma kana da garanti da an karba shi ne kuma daren da kake din kuma wanda ba na tarkadar ba kuma kana da garanti din ba karba ba annabi cewa la minal min al-ma'ruf shay'a aikin alkhairi ko mai danganta ta karkare na shi walau an talqa akhaka bi wajhin talib ko da ka dan wanka mutumi da sakakkiyar fuska ne kuwa aikin alkhairi ne wa alaikum salam eh duk ɗaya ne da kiyamu ramadan da tahajjud da tarawihi duk sunaye ne na abu ɗaya sallar da ake cikin dare wanne ne da wato ne inganci ga zuwa annabi ya ce man kama ramadana hadisin farko da makaranta yau akan yi sallan wato abin da ake kuɗi gudana a kamar nan akan yi sallah bayan sallan isha sannan kuma a yi ita dama ka'idar sunnar kiyamun laili sunnar tarawihi shine a yi barci sannan a tashi a yi ko da lokacin annabi da an yi isha'i kowa gida yake tafiya ka sha ruwa kuma daga yin sallar isha ga lokacin ai kaga ko gajiya dan yi isha kowa sai tafi gida ya huta can ya yi barci ya saki ya tashi kamar karfe 1 karfe biyu sai tashi kuma sai ya dasa ba zai ajiye ba sai dabda da alfitar na ketowa ta yadda yana gama sallar da ya zo gida abincin sahur zai ci kuma ya koma masallaci a yasu bahi da shi wannan shine sunnarsa ko aina da gida zaka ka yi da masallaci duk inda ka yi ta yi sai dai yi a masallaci ya fi lada sama da yi a gida saboda hadisin annabi da ke cewa man kama mal imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamu layla wanda ya tsaya da liman bai yi daina ba sai da liman ya sallama aka tashi gaba daya za a rubuta masa kamar tun daga farkon dare zuwa karshe sallata na kuma masu hada shi tarawih kuma sallah wannan duk wato kuskure ne na ta fuskar fahimta wato kaga sai mutane su wamma su dauka tarawihi daban ta hajjud mm. shi ne nake cewa ku do abu ɗaya ne do abu ɗaya ne to amma me yake hikimar a zo a yi tarawihi yanzu kuma idan an jima a zo a yi tahajjud to wannan akwai malaman da suke gani idan ka hada kayi bid'a to amma menene dogara su suka ce da ta da tarawihi do abu ɗaya ne idan ka raba su sai ka haifar da wata fahimta wadda ba ita wace ba baya ga haka adadin rako inda ya kamata a yi nawa ne wannan yana daga cikin sabani amma abin da ya tabbata cikin hadisin Aisha da ke cikin Bukhari wato raka'a sha daya akwai hadisin da ya nuna raka sha uku a ruwayar Aisha din da kuma ruwayar Abdullahi dan Abbas to wannan shi yafi inganci raka sha daya ko sha uku akan wannan bai tabbata ba annabi ya kara tsorawa to amma ya halatta ko bai halatta ba mawdu'i wato wurin da malamai suka yi ijtihadi waɗansu suka ce ya halatta ka ƙara akan raka'a sha uku ba komai waɗansu suka ce bai halatta ba wanda suka ce bai halatta ba suka annabi bai ƙara ba dan haka ba za a ƙara ba idan mutum ya ƙara ya zama mana hadisi bi amrina waɗanda suka ce ya halatta ƙara suka ce ya ko hadisi cikin bukhari na abdullahi da umar wani mutum ya zo tambayar annabi dangane da kiyamul laili yaya zai sai annabi ce salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum al-witra fajra falyutir bi rak'a ita kiyamul layl raka'a biyu ce ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama har ya zuwa lokacin da ɗayan ku zai ji tsoron alfudur zai ke to sai ya mayar da ta ƙarshe wuturi guda ɗaya to annabi ce biyu biyu biyu suka ce bai iyakance bai ce mana biyu so biyar ko biyu so shida ba ya ce biyu biyu za a yi ta yi har ya zuwa lokacin da za ka ji tsoron mai wani alfudur kaga da a ce akwai wani adadi da ba za ka wuce ba da sai ya faɗa amma tun da bai faɗo wani adadi ba a bagancensa aikinsa baya nuna ƙayyade yawa kenan to anan sabanin yake duk waɗanda suka ce raka sha za a yi to kaga tabbas aka ce a zo a yi tarawihi a yi tahajjud kuma tarawihi a zo a yi raka goma wannan a yi raka goma kaga an wuce adadin da annabi da waɗanda kuma suke ganin cewa a kofa a buɗe take ko nawa kai su suna cikin da a matsayin duk tarawihi dama ba ta aka dole kai ta a zama ɗaya ba in ga ma ka iya raka hudu yanzu ka tashi ka wuce ga wadansu sarkokin gaban ka idan an jima ka dawo ka kalo idan an jima ka dawo sai ka wuce ya halatta Aisha take cewa na da annabi ya raka a ɗaya hudu yayi bai zauna ba sai a ta hudu ce za ka yi mamakin doguwar tsayawa da kyawun raka'o'in sai ya sallama sai ya sake tashi ya kawo hudu za ka yi mamakin doguwar tsayawa da kyawun raka'o'in ya sallama sai ya tashi ya kawo uku nawa kenan sha ɗaya kaga daban-daban kenan kuma sunan ta ma tarawihi saboda idan sun yi raka'a hudu sai su tsaya su huta su kare hudu su tsaya su huta sannan sai wuturi su da magabata haka suke in sun sallace na adadin raka ko hudu ne ko ma nawa ne sai su huta a jima su kasa sallata su huta saboda suna yin doguwar tsayuwa tsayuwar da ba ma irin ta a halin yanzu duk inda ake tahajjud yanzu ba a doguwar tsayuwar da magabata suke da ya mutanen da saboda tsayuwa wani sai ya rike sanda a hannunsa a daren da suka yi da annabi din nan ma na ɗaya na biyu da biyu su kafin na uku su zo yake fitowa ko na hudu su zo yake fitowa akwai wanda suka ce hatta kashina an ya futan ya falah har sai da muka tsoron kila lokacin sahur zai wuce a annabi bai sallama ba kun gane da kyau ita dai kiyamul laila abin da ake bukata so ake a yi dogon karatu a ciki kuma in mutum zai je masallaci ya je ya yi idan mutum ya tsaya a gida kuma ya yi ba tilo bane sai ya je masallaci tunda ba farilla bace ba shi mai zuwa masallaci kar ya matsanta wanda ya zauna a gida kai mai zama yi a gida kar ka matsa mutane wanda suke zuwa masallaci ka ce musu kyauta ba wani yana da shi ba zai ba kuma shi ba zai bari yi ba ina dalili tunda ba za ka yi ba kyalin mu mana mai to haka waɗansu mutane suke wani kuma shi ya riga ya san ana yin dogon karatu shi kuma bai haddace qur'ani ba to wani ya haddace bari ya yi rigima dan kar ayi shi ba zai ba akwai wanda aka samu wannan rigimar a waɗansu gari wajen wani hafizi ne wani ba hafizi ne sai zama rigima kai ba hafizin bane da ko qur'anin ka wani ka buɗa ba ya halatta ba sai me <laughs> ka dauko qur'anin ka buɗa a yi FTK kiyamul lilin yi. ba wanda zai ce maka wata ba to dan haka dai wannan ba abin rigima bane ba wata matsala da ake samu shine sai mutum ya je wannan kiyamul lailin sai dawo gida sai zo sai kabarci ko bai sallama su ba to kaga wannan sakaci ne dama yadda zaka idan ka je kiyamul lailin ka dawo ku tsara kai da iyalin kamar in ita bata je ba kai ka dawo to sai ka ce to zan kwanta ke kake barci har lokacin sahur ya yake tashi ne mai sahur sannan kuma daga baya tunda ke da sahur ba zaki je kasuwa ko office ko menene ba ni ke ki hakura da daren ki ta karatun qur'ani ko wani abu dan ki tafi mai sallah ni kuma da ranar da samu na bar kira ta fada ma abu ki banda ki ta barci ki har azhar da ba wani abincin rana ba wani abun nan har azhar ki je ki tai kaga sai ku tsara wannan idan ko mutum ya san goro ne ba da mace sai je masallaci ya mata haka dai da wasu sallah dai lalle za ta tafi ba yanda za a yi tikale ka aka sun dafe ka kike na rufan asirin ka kaga asibari wata kuma ce maka Eh. a ba lalle bane ba a ita hutar ba ce dole ce ba amma in ka gaji ka huta din sunna ne ita kanta bai zama kanta in ma ta kama ka ji ka gaji kana jin barci ba ce ka matsa kanka ko ka sha nuskofi ko ka sha daga ba a'a kike zai kwanta kai barci ka huta sai ka tafi tashi ka dora inda ka tsaya ya halatta duk wannan duk wanda barci ya kama shi a kiyamul laili sunna shine kwanta ya barcin bai ya ci gaba da sallar ba an gane ku ku yi hakuri wa aisha radiyallahu qultu ya Aisha ta ce ya annabin Allah idan har na gane daren da ake kira daren lailatul na gane daren nan da nake cikin lailatul ne me zan faɗa ciki qala sai annabi ce kuli ki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ga abin da zaki faɗa ya Allah lalle kai ne afu wato mai rangwame da afuwa ga mutane tuhibbul afwa kuma kana son rangwame da haka kai umarni da rangwame din fa'fu anni ka ya ce mun ko kai mun afwa annabi ya koya mata da ta faɗa wannan hadisi ne sahihi ingantacce an gane ko to ya za ta ta gane dalilin kadari wata alamomi za su gane ka dai akwai kuma maganganu a bakunan mutane waɗanda suka ce dole sai kasar wajen bishiyoyi suna kwanta duk wani duniya za ta miƙe sai daga garin ku daga bauchi sai ka hango ka'aba to kaga sai ka ce da ake ba taɓa yin dole sai kadar bakin domin ba wanda zai ce ma ya taɓa ganin wannan tun da yake a duniya kuma ya yi ramadana alal akalli in dan shekara talatin ne ya ga ramadana da wayansa wajen sau ashirin da uku tun yana dan shekara bakwai zuwa lokacin da ya kai talatin to amma ba zai iya ce maka gashi daren da ya ga wani ko babansa ko makwacinsa ko waye ya ga daren da duk ya tashi ya ga bishiya a kursi inda sun ce wai duk bishiya gaba ɗaya za ta kwanta tun daga garin ku har ka'aba to duk wannan labarai ne marasa tushe alamomin da suka tabbata cikin hadisi akwai hadisin Ubay ibn Ka'ab manzo Allah ce sabihatu lailatul qadri tatlu ash-shamsu la shu'a alamomin ta wani lokacin sai da safa za a gane safiyar lailatul qadari daren idan ya wuce safiyar da za ta biyo baya tatlu shamsu rana kan hudo la su an alaha ba ta da tarkatsi ba ta da zafi an gane ko hatta tartafiya har sai lokacin da ta daga sama sosai za a fara jin zafin ta wannan kaga alama ce wanda sai da safan za a gane amma ko wani hadisin daban wanda yake nan za a gane alama ta fuskar wata an gaba daga abu hurairah ce mun tattauna game da lailatul qadari sai manzon Allah ya ce ayyukum yazkuru hina tala al-qamar wa zai iya tuno daidai lokacin da wata ya kullo kai kun san goma karshe lokacin wata yayin nisa baya hudowa sai yaushe sai can cikin dare sosai yace wa zai iya tuno lokacin da wata ya kullo wa huwa mislu shakki jafna kai ka ce wani bangare ne na akwashi wato kamar akwashi ka raba shi gida biyu duk wanda ya ga wata a irin wannan yanayin a dare daga cikin darare na goma karfe to tabbatar wannan daren da wata ya zama haka daren lailatul qadr kun kuma da kyau kaga wannan ta tabbata sannan a wani hadisin da ba annabi ce lailatul qadr lailatul samha dare lailatul qadri dare ne mai sauki talika kuma zaka ji shiru shiru a sake daren ba hayaniya ta waɗansu abubuwa halittu gaba ɗaya kowa ya shiga taitayinsa ko da niyya ko ba da niyya ba hmm. in ma dai fasikin mutum ne ko mara kirki ko ma wani wanda zai ta kaɗa kaɗe sai Allah ɗora masa bacci ko a sauke wuta a angosu ba shi ke nafa huda shiru za ka ji dare a sake la harratun wala barida kuma daren zai zanto yanayin ta daidaita shi ne wai zaɗin za su zanto ta daidaita ba zafi ba sanyi tusbihu shamsu sabihatuha da'ifatan hamra wato gari kuma sai daga rana ta hudu da'ifatan ba ta da karfi hamra ta yi ja ranar ba za a fara jin zafin ta ba sai ta daga su sai ta je wajen tsakiya to wannan sune alamomi da suka tabbata da sunar annabi da wata alama da ba wannan ba to wannan kawai labari ne mara tushe mara asali shi ma haka watan da wanda muka faɗa a to ai za ka ji kuma وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wato abinda sai nake so in lazunta شي كراتو غالبي اذا karatu galibi اذا كوما غدا shi مذاكره sai ka kafa fahimta kuma sama da lokaci ka kara fahimta a akan taka sannan in kana da kasar kuma ka ji so ɗaya ka ji so biyu ka ji so uku sai ka ji ka ce karatu sannan amfanin kasar yanzu nan kowa ya zo shi kaɗai bai zo da iyalinsa ba amma idan Allah ya kalle dai je kai mata gida za ta wanda muktazal qiyas ya kamata yadda kake kwadayin alkhairi iyalin ka maka kwadaita musu alkhairi yadda za su ji ko su gani to kaga dan menene dukkan atamfar yayi sai kai mata amma kasat na karatu ko na hadisi ko na tauhidi ko na fiqh ko na ko menene wanda za ta karu ba za ta kai mata ba in baka sai mata kasat na karatun qur'ani ba ko na video ko na audio kai ka san abin da zana ka sai dan indo ko ni san dan indo ko wani ne ko dan asaralle ko wani mai mandula duk dai mutanen banzan nan sai ka samu mata sun haddace a gida saboda ranar lokaci take da shi ita bata iya zikiri ba bata iya salatin annabi ba ga lokacin yayi yawa ba abin da take tana zaune a gida da haka sai ta sa wannan gida ta ji duk inda ake zaben rana kashi na daya kashi na biyu ana gaida wani mai burodi wani shugaban yan shayi duk da haddace ba shi ne a cikin zabe ba yake banda wannan to kai baka kawo mata qur'ani ko hadisi bai na ta yi ko baka saba ta je makaranta ba وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yake manzo Allah ya la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid annabi ce la tushaddu rihalu ba a yin tattaki ba a yin tafiya ko balaguro dan girmama wani waje da neman tabarrukin wurin illa ila salasati masajid sai zuwa masallatai guda uku ne kadai na farko al haram masallacin makka na biyu wa masjidi hada da wannan masallacin da na madina na uku wal masjid aqsa da masallacin da ake kira masjid al-aqsa annabi ce la rihalu malan yayi lamba ar-rihalu a kasa kenan jam'u rahlin idan an ce ar-rihalu jam'i ne mufrad dinsa shine rahl ar-rahlu wa hiya al-ba'iri kasird al-fars shi ko idan an ce ar-rahlu da raqumi fa sirdi ne a wajen doki wato irin abin da ake sawa raqumi ka san na rakumi da na doki ya sha bamban da ka su larabawa na raqumi na doki su masa asirdi wanda shi da doki ta sirdi kawai da bada ke muka yi muka mai hausan tabbata na raqumi su masa masa arrahlu domin a hausa menene sunayen su kowanne ne sirri kawai sirrin rakumi shine ar-rahlu wa shahiduha kinayatun wa shadduha kinayatun an safari idan an ce daura sirrin rakumi wannan ana nufin tafiya kenan kamar sayan magana ne ana nufin tafiya li'annahu lazimuhu galiban dan galibi idan kaga an daura sirrin rakumi an daure ta moto za a yi tafiya mai nisa kenan wa yashmalu zalika safara bi ghairi shaddi rihan ko da baka daura abun ba karka ce to sai in an daura sirri ne tafiyar ta zama sabo a'a ko da raƙon ba turdi in dai tafiya ce kuma ko da ba kan rakumi ba in dai tafiya ce zuwa ga girmama wani wuri a bayan duniyan nan ba a garin ka bai kyau har sai ka yi tafiya za ka girmama shi to banda wannan wuraren guda uku ba a yarda ba mun gane da kyau masallacin makka da kuma masallacin kudus da masallacin manzon Allah da ke madina daga nan ka tashi daga nan ta kano zuwa sokoto dan ka ga masallacin sarkin musulmi bello ko shehu ko ka tashi kaduna dan ka ga masallacin sultan bello ka yi tabarruki a wajen ko ka je kano masallacin murtala ko ka je katsina wajen wani ko wali dan malama ko wane ne ko ma wane ne duk inda ka je da ka saba mu dan Allah in dai dai tabarruki zaka je dan wurin wurare uku ne kawai aka yadda Abu hurairah ko waye ya ga ah, abun nan dai wani ne cikin sahabbai wani ne cikin sabai ya tashi ya tafi dutsen tsoro sinin ina ga Abu Hurairah ya je dawowa wani sahabi ya ganci daga ina ce dutsen dutsen tsoro sinin da dai inda Allah magana da annabi sai ba na ganka da ba za ka ce ba annabi ya ce kar ku da ku yi tafiya dan gidan wani wuri sai guda uku nan wace ka nisa ba wani tafaruki da ka je ka nemo akwai na kai an ne ko wa masjidi hada wal masjid al aqsa to menene hikimar kawo wannan hadisi anan a babu itikafi da wajibi da wajibi wadan suka ce mai yiwa manufar kawo su ne in za ka yi ita kafi kai a garin ka in ko har za ka je wani gari yi itikafi to yanzu to maka ne ko mu madina ko masallacin kudus sai dai in banda kafin neman ilimi ne ya kai ka garin to wannan kuma daban amma har kawai da yi ita kafi ka tashi ka tafi Lagos ko Abuja National Mosque a ba za ka yi ba kai a masallacin garin kuma ya yi ya yi to a takaice wannan hadisi abin da yake nuna kenan ba a yin tafiya don girma wani sai waɗannan wurare guda uku to sai mu dakata nan wurin abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure Allah ya sa gobe da Allah kai mu za mu tashi kitabul hajji in Allah ya kai tambayoyi akwai wato dan uwa da aka zaba domin su zanto kamar jami'ai na gudanar da waɗansu al'amura dan a samu tsari a masallaci ko kuma kamar gudanarwa na al'amuran da ake a masallaci wato kamar yan kwamitin gudanarwa kenan na yau da gobe akwai malam zakariya wanda yake shine limami na masallaci malam zakariya da kuma ba ta ya tashi ba an san shi akwai kuma malam dawud shi ma sun kan uwa sun san shi akwai muhammad awwal wanda shine ladani mai kiran sallah akwai alhaji ado abdullahi azad wakilin buɗar amurka akwai kuma malam ibrahim bitina akwai kuma dr ma harɗawa a kuma a dan Muhammad ɗaya daga cikin makwabtan masallaci ko kuma Malam Ibrahim waɗannan mutane guda takwas Malam Ibrahim Arab waɗannan mutane guda takwas su ne 'yan wada ta dubbantawa kula da al'amuran da suka zafi masallaci saboda ko idan hasken lantarki ya ɗauke ko laspika ta lalace ko amplifier ko speakers ko ma dai menene dai kusan su ya farin da wakiltar sauran jama'a wajen gudanarwa da kula da komai na tafiya daidai da kuma yanayin wuri na bukatan gyara kamar ban ɗaki ko na abu wancan haka da haka soyan waɗin suka bukaci gabatar da su gaban jama'a kuma ga dace a gabatar don saboda jama'a su san su kuma jama'a su dace cikakken haɗin kai Allah su taimaka musu kuma hmm. mai tambaya ke cewa a karatun jiya wai shi bai gane wata rana ce wadda ba a yin azumin ta ba juma'a ce ko asabar mun yi magana a da ba ko muke magana a da ba ita juma'a abinda aka ce ka azumce ta ita ta ba zai yi ba sai dai ka azumce ranar ita take kafin ta tare da ita ko ta bayan ta wanda mun yi magana a jiyar filla filla game da wannan to amma ita asabar ta aka yi gaba ɗaya ba za ka yi azumi ba sai na dole a ba azumin nafila ba za ka yi ba wanda shi ma ko muka yi bayani dalla dalla a kai kaga ita asabar ko da zaka hada ta da wata inda na nafila ne ba za ka yi ba sai wanda aka wajabta maka bisa ga tafsilin zance ko safani na malamai akan matsala kamar da sun je muka yi bayani wannan yake cewa wai yaya ta kaba take to yan kwamitin suna cewa ana cikin ansa tamboyi za su nemi gudunmawa don gudanar da waɗansu ayyuka ga wurin jama'a Allah su ba da yi taimaka yake cewa shin malam yaya ake yin takaba yaya ake yin takaba takaba ita ce wadda a larabce ko a littafin hujjo za ta yi iddatul mutawaffa an hazan zuwa idda ta matar da mijinta ya mutu matar da mijinta ya mutu iddar ta shine wata hudu da kwana goma ta wakon min kum wa yadruna azwajin yatarabbasna bi arba arba'ata ashirin wa asra to wannan wata hudu da kwana goma akwai abin da ake so mace ta nisanta a cikin su abu na farko za ta nisanci turare ba za ta yi amfani da turare ba da abin da zai shiga cikin ma'anarsa kamar mai kamar man shafawa mai kanshi ko sabulu mai kanshi ko turaren wuta duk wannan suna shiga cikin ma'anar abu mai kansa sawa don haka ta iya amfani da man shafawa da ba mai kanshi ba idan lokacin sanyi ne ta yadda in ba ta shafa ba jikinta zai yi faso ko lalace haka ta iya amfani da sabulun da ba mai kanshi ba wajen wanka don gusar da datti a jikinta amma sabulun mai kanshi turare man shafawa mai kanshi turaren wuta da ba za ta yi amfani da su wannan na farko kenan abu na biyu ba za ta yi sanya tufafi na ado ba duk wani tufafi wanda yake na ado ne ba za ta sa ba za ta sanya tufafi wanda suke ba yabo ba fallasa wanda za ta suturce jikinta kuma su wadatar mata wajen yin sallah za ta iya yin sallah da su a tamfa mai tsada ko ta sadda ko wani layas ko ma duk menene ba za ta sa ba abu na uku ba za ta yi kunshi ba ba ita ba lalle abu na hudu kuma ba za ta yi kitso ba duk waɗannan za ta bari har sai bayan ta kammala ta kabarta don ita ta kaba bayan kasancewar ta idda kuma akwai wani bangare na ibada da kiyaye haƙƙin miji a ciki da haka in ta yi ado kamar ma bata ji ta kai sai rabuwa da mijinta ba kenan ko bata kare wannan bangare na haƙƙin miji ba da shari'a ta tilasta mata za ta bari duk da za ta yi wannan ba sai wata hudu kwana goma sun riga sun wuce sai ta ci gaba da yi kuma daga cikin hukunce hukuncen ta kaba mace za ta yi ta kaba ne a gidan mijinta ba a gidansu ba ba za ta fita daga gidan miji ba sai bayan ta kammala ta kaba ne sannan za ta je gidansu sai fa in miji yana gidan haya ko masu gidan hayan nan kuɗin da aka biya ya riga ya kare kuma su sun ki mata abuwa ko rangwame to kaga za ta iya fita kenan ta je gidansu sannan kuma tilas ne ga mutane su ciyar da ita ta yadda ba sai ta bukaci zuwa neman abinci ba ita da kanta wannan nauyin da ke kan musulmi al'akarar fal mafi kusancin ta sannan mafi kusancin ta sannan mafi kusancin ta idan gari ba dangin ta ya ko yan uwanta musulmi sai a samu wani masallaci al'ummar wannan masallaci da suke makwabtaka da gidan da aka mutu su rinka daukar nauyin ta har Allah ta kammala ta gaba da a kare mata ta da mutuncin ta amma maganin cewa sai an sanya mace ta kaba wannan bid'a ne babu shi a musulmi da zarar mijinki ya mutu ke zaki shiga ta kaba da kanki kuma shiga ta kaba da zuci ne inda ado jikin ki sake wani ki tsire ki riga kin shiga ta kaba ke ba ya wata mace ce za ta zo ba ko alwala ba ta iya ba za ta miki karatun shiga ta kaba kuma in za ki fita kuma ba wani fita daga ta kaba kuma a ce wata za ta fitar da ke da wata fitar kwana goma sun riga sun mutu za ki ci gaba da yin waɗancan ababen da aka hana ba ba za ki amfani da sabulu mai kaishi ko mai shafa mai kaishi yanzu za ki yi ba ba za ki sha ita shafa turare ko a gida yanzu za ki yi da ba za ki ado ba yanzu ki yi eh. ba wai sai waɗansu mata sun zo sun yi taron fita daga ta kama ba a kwana a gida ana waɗansu karance karance marasa kan gado ba qur'ani ba hadisi ba kawai wani shirme wannan duk jahilci ne da al'adu marasa asali wanda galibi sun samu asali ne ma daga magozanci to amma za ka takuɗa su da addini karfi da yaji da haka lalle a kiyaye wannan ba za ta je ba sai yin tilas ne kamar zuwa asibiti amma ba wata unguwa da za ta je da an yi barka ko ana biki duk ba za ta ji ba na na ga wanda suke cewa ba za ta zauna a tsakar gida kuma ba za ta sai ta kura din kaya ba gaskiya ne ba cewa dole sai bakakin kaya ba wanda ce mata sai bakakin kaya kaya dai su zanto ba na ado ba bakake ne farare ne duk wanda ta sa yayi su zanto ba kayan ado ba kuma cewa ba za ta zauna a tsakar gida wannan ba gaskiya bane cewa ba za ta rinka yawan wanka ba sai so daya a juma'a duk ƙarya ne wannan in so biyar za ta yi wanka a yini ana zafi ya halatta ko za ka kalli madubi ba dan mai biyar hajiya to kallon madubi sai in dan wannan suna nufin ado kenan galibi dai an je kallon madubi ado za a yi to ado ko amana ta in suna nufin kallon madubi domin yin ado wannan zai karbi amma to kallon madubi zama wannan kuskure ne hmm. ah, kace ba za a yi wasu kuma da da da aka duk bid'a ne dan gobe za fita daga sai ga karanta bid'a ne duk bid'o'i ne wannan ma anzalallahu bi sultan ko fadakar annabi ya ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dole a fadakar waɗannan al'adu ne marasa asali da addini wa ake a taru ko taron ba wanda ya ce ballantana abin da za a ce a wurin taron ma ba a ce ba da mai ciki ranar da ta haihu nan ne ta fita daga ta gaba zaran ta haihu ta fita daga ta gaba dan Allah ce wa latul amali ajaluhunna an yadana hunna wai mata za su yi kebance wani wuri a cikin gidansu su yi tukafi sai sun je masallaci ba za su kebance wani wuri su yi tukafi ba Allah ya yi ta yi tukafi ana yin sana'a masallaci in da sun kebance wani wuri sai dai kawai su kebance su ta karatun Qur'ani a wajen amma karmata ce ta yi tukafi ya halatta ga musulmi ya shafa turare wanda aka yi shi da sinadarin alkohol ko man shafawa da aka yi da sinadarin alkohol shi alkohol din kala kala ne akwai wanda yake bugarwa a matsayin giya to kaga ba za ka fesa shi ba saboda shakar shi zai iya kaiwa ya bugu mutum ya bugu akwai wanda alkohol din da ba a sinadarin giya da shi to wannan ba najisa ne ba kuma lai baya baya sa maye dan haka kuma ba za ka idan ka sa turaren sa wannan ba kai laifi ba a wasu turare ana ai shi ne kaga na riga na gama bayani ba na bada ma'auni ba ba ruwana da fasin din ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza zai bugar ko ba zai bugar ba shi ne magana kawai ka ce idan mutum an tsere masa da rakawoyi guda biyu sallar isha'i idan liman ya tashi idan liman ya sallama idan ya tashi cika biyu zai cika ne karatun fatiha kadai kuma a sirrance amma wai abdullahi dan umar ya zo masallaci ya samu an tsere masa da raka'a biyu amma sai ya tashi ya rama su a bayyane sai ta kawo inda aka haka dan mu gani a tubura na kuma in kuntum sadikina ya ce mai masaliku bilala ne faɗa sai kawo mu gani ko a ina yi ka duba hadisin cewa wani ya faɗe shi daban ya inganta zuwa gare shi kuma daban kaddara ya inganta zuwa gare shi wannan wanda aka ce magana ta inganta zuwa gare shi shin magana sa hujja ce ko magana sa ba hujja ba ce kuma shi ma wannan abu ne mai zaman kansa yanzu ka gama takai uku ne farko shin wannan riwaya zuwa ga Abdullahi dan Umar ta inganta sai muka bi muka bi muka bi ta fuskar riwaya ta inganta shin maganar Abdullahi dan Umar hujja ce to nan gurin sai mu koma babin usul fiqh kaulu sahabi hujja ko ba hujja bane ba duk malaman usul fiqh sun yi da kaulu sahabi ba hujja bane ba ko ala kallan ke maka mas'ala ce mukhtalafun fiha ar-rajih anna qawl sahabi laysa bi hujja inda qawl sahabi ke zama hujja sai a cikin babin asbabun nuzul sai a cikin abin da yake la majal lil ra'yi fihi amma duk abin da yake akwai istihadi a cikin sahabi ya fada istihadi yana nan a matsayin sa na mujtahidi in yayi daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya duk wanda ake wata kelancin yayi daidai wata kelancin ba zai zama magana sa ba ta zama hujja wanda magana ke zama hujja shine wanda ke mayan tuku anil hawa in huwa illa wahayi yuhasi ma asumi kararre shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka Abdullah da Umar ka sai aka maka sabai biyar ko shida ko bakwai su kuma sun ce ba haka ba to kaga yadda magana Abdullah da Umar ta zama hujja ba ta so ya ta hujja ba to sai a nemi to su duka kowanne ina ne madofanarsa sai a koma sauran wadancan sahabbai su sun ce annabi ne yake cewa ma adraktum fasallu wa fatakum fa atimmu al-itmam ake ka duba cikin ibn rashid na littafi ne na dan malikiya magana uku ya kawo kuma ga wanda suke cikin mafi inganci a ciki abin da yake damu mu shine in mun dade da jin fatawa idan aka kawo kishiyar ta sai mutum ya sami ya masa nauyi a zuci zai iya dauka ko ba zai iya dauka ba to amma idan ka lazantarwa kanka tsari mazhabin ahlus sunna me mazhabin ahlus sunna shine dukkan magana idan an fade ta sai a nemo mata dalili shikenan kada ka huta ba wai magana ta dade shekarar ta biyar shekarar ta hamsin shekarar ta dubu a'a me dalilin da aka dogara da wannan magana dawo da wani da wani ma sun ce kaza da wani da wani ma sun faɗi kishi da wani ya ce kaza duk ba wannan shine ba hatu burhanakum in kuntum sadiqin in ka saba da wannan tsarin kai riga ka huta in ko wannan tsarin baka tsaya baka saba da shi ba to sai ka sha wahala domin in dai taron masu yawa zaka bi zaka zo da ranka yan bid'a sun fi yawa kuma shi ne suka bid'a wa anta bi aktsara man fil ardi yudduka an sabilillah in yattabi'una ila dhann fa yanhu billahi sun in dadewa ana yin abu zaka ce zaka bi sai ka zo ka samu aikin sabo ne an dade yana yi tun kafin qur'ani ya fara sauka ake shan giya har yau ana sha ba karshen dadewa kenan ba shi ke sai ka sha tun da an dade yana yi kaga ai ba zaka ce wannan ba dadewa ana yin abu baya mai shi gaskiya sai in yana da goyon bayan dalili qur'ani hadisi cewa taron masu yawa sun faɗi kaza ba shi ke mayar da shi daidai ba aljamharatu la tadullu ala rujhan alqawl kasancewar taro masu yawa ke fada ba shi ke nuna magana ta zama mai rinjaye ba har sai an bincika cikin qur'ani da hadisi an ga rinjayen ta tukuna tambaya ta karshe wannan yake cewa bayani tsakanin <coughs> wato wai da aka haifi yaro kamar yanzu da zuran nan yau sanar ranar sunansa alhamis ko juma'a alhamis ne saboda ita juma'ar ba ta zo ba amma wannan daren sunan shi naka amma ba ta zo ba ita juma'ar ba ta zo ba amma wannan daren ana ce masa sunan shi daren juma'a amma juma'ar ba ta zo ba don haka yaro an haife shi alhamis a da mai saukin ganewa yanzu misali a ce yau muna yinin karshe na cikin sha'aban sai aka haifi yaro bayan sallan magariba mun gama ganin wata kenan dab da magariba bayan magariba sai aka haifi yaro an haife shi ne cikin watan ramadan ko an haife shi ne cikin watan shaban eh cikin ramadan to amma suna idan za a yi masa suna wani rana za a yi masa dai ranar ta kewayo ba sai kuma daren ya sake zuwa ba kun fahimta da kyau kullum dare ke fara zuwa kafin rana wannan shine ka'idar amma idan aka fi da ana jingina shi zuwa ga yinin da yake kafin wannan daren ya zo amma shi daren na yinin da ke tafa ne kun fahimci nan da kyau daren na yinin da ke tafa ne yanzu misali za a ce yau ranar karshe cikin watan ramadan wata ya riga ya tsaya yau kafin magruba wannan daren da muke ciki daren cikin shawwal ne ko ramadana kaga zamu jingina yinin da ke gaba wannan daren da aka ce muke masa daren sallah ma'ana daren da da wace gari sallah za ta to amma da za a fi yaro a cikin wannan daren kaga za a kirga shi a matsayin dan wannan ranar ne na yau tunda an haife shi kafin ketowar alfijir kafin ketowar alfijir kaga ko ta tsakiyar dare da ya shiga ciki a alfijir bai keto ba ta tsakiyar dare ko alfijir ya keto kaga ko ce wanke ai hakuri na ce wannan ita ce ta karshe saboda lokaci ya ga sai mu ta haka ya hakuri na ce ai hakuri ne gobe Allah ya